الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير الذي ظل يعلم الناس الخير ويتلو عليهم آيات الله ويفسحه ويفسحها لهم حججا والذي ما فتح إذا حمي الوطيس يتدجج وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته الذين سلكوا سبيله وانتهجوا نهجه انتهاجا وعنا معهم بفضل الله ورضوانه ومغفرته أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن الله أمر بطاعته وتقواه وأعلن أن المتقين هم الفائزون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أما بعد عباد الله لقد أنزل الله على نبيه كتابا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال في محكم تنزيله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إي والله فهو كتاب مبارك فيه شرف هذه الأمة لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وفيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم وشرفت من بعده أمته فقال تعالى وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك أي شرف لك ورفعة لشأنك فهو كتاب الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه المنقول إلينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سور منه بل بآية منه الذي افتتح بسورة الفاتحة واختتم بسورة الناس الذي ظل نزوله طوال ثلاثة وعشرين سنة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا هكذا أنزله الله تبارك وتعالى وأمرنا بتلاوته كما أنزل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك الذين يؤمنون به ووعد الله تبارك وتعالى الذين يتلونه بالأجر الحسن والجنة الخلد فقال عز من قائل إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأورث الله تبارك وتعالى المصطفين من عباده هذا الكتاب فقال جل وعز ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات وهو وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم هو الفصل ليس بالهزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي كما في حديث علي عند الدارمي بإسناد لا بأس به قال صلى الله عليه وسلم لما تعرض لذكر الفتن قيل ما المخرج يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل ما تركه من من تركه من جبار قسمه الله ومن حكم به عدل ومن قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وقال في نفس الحديث وهو الذي ما انتهت إليه الجن إذ سمعته إلا أن قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا الحديث والقرآن هو الذي لا يخلق بكثرة الترداد كما ثبت ذلك في الحديث على شرف أهل القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين وخاصته قيل من أهل القرآن يا رسول من أهل الله من أهل الله يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وهم خير الناس على الإطلاق كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهو الكتاب الوحيد الذي من أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا روى البخاري ومسلم أن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج من, من المدينة نحو ونحى نحو مكة فالتقى معه نافع بن عبد الحارث وهو والي مكة زمن عمر رضي الله عنه بوا... التقيا بواد يقال له عسفان واد يقع بين مكة والمدينة فقال له عمر رضي الله عنه إلى من تركت أهل الوادي يعني بذلك أهل مكة إلى من تركت أهل الوادي أي من وليت عليهم حين خروجك إلي قال نافع بن عبد الوارث تركت فيهم ابن أبذى فتمعر وجه عمر رضي الله عنه لإنكاره ابن أبذى فقال مستنكرا ومن, ومن ابن أبذى قال مولا من موالينا فاشتد تمعر وجهه وعلى إنكاره وارتفع صوته وقال تركت فيهم مولا تركت فيهم مولا قال نافع بن عبد الحارث إنه يا أمير المؤمنين يحفظ القرآن ويعلم المواريث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين وهو الفصل حين دخول الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأهل القرآن يوم القيامة فيقال له اقرأ ورتل وارقى اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارق فإن آخر منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها وأهل القرآن مبجلون عند الله وعند من آمن بالله فروى أبو داود بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وحامل القرآن وحامل القرآن غير الجافي فيه والغالي عنه وذي سلطان عادل الحديث ولذلك فطن الصحابة رضوان الله عليهم هذا المعنى من أول يوم لما كانوا يرون من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقيه القرآن فكان سرعان ما يكرر ما يتلقاه من جبريل حتى أنزل عليه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا ثم إن علينا بيانا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على حفظ ما نزل عليه ثم يكرره ويعلمه أصحابه ثم يدارس مع جبريل القرآن في كل رمضان ودارسه مرتين في آخر رمضان شهده صلى الله عليه وسلم فحفظ أبو بكر القرآن وحفظ عمر ابن الخطاب القرآن وحفظ عثمان القرآن وكان عثمان يتهجد في ليلة بالقرآن كاملا حتى لقي الله عز وجل فنور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده وهكذا الصحابة كانوا يحرصون على حفظ القرآن وهكذا التابعون وكانوا من قبل لا يبدأون بأي علم كائنا ما كان حتى يحفظوا كتاب الله عز وجل فهذا ابن حبان هذا ابن هذا ابن ابي حاتم رحمه الله ورضي الله عنه قال ما تركني ابي أن أطلب الحديث حتى جمعت القرآن قرآن على فضل ابن شاذان وهكذا قال فقيه أهل مكة ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز فقيه الحرم المكي وعالم الدنيا بلا نزاع شيخ كتب الستة شيخ أصحاب كتب الستة يقول أتيت إلى عطاء وما أدراكم ما من عطاء عطاء هو أعلم الصحة أعلم التابعين بالحلال والحرام وهو ثقة قال أتيت عطاء أطلب هذا الشأن فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال لي عطاء ما جاء بك قلت جئت أطلب الحديث قال أحفظت القرآن قال لا قال اذهب فاحفظ القرآن قال فانصرفت فحفظت القرآن ورجعت فوجدت عنده عبد الله بن عبيد بن عمير فقال لي عطاء أحفظت القرآن قلت نعم قال أتعلمت الفريضة قلت لا قال اذهب فتعلم الفريضة ثم أتني فأتيت ثالثة فقلت تعلمتها قال الآن فاطلب الحديث وقال ابن خزيمة قال فلزمت عطاء سبع عشرة سنة وانظروا إلى تراث نقله ابن جريج عن عطاء ونقله إلينا عنه أصحاب الكتب الستة فجزاه الله فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء وهكذا قال ابن خزيمة إمام الدنيا بلا نزاع قال استأذنت أبي أن آتي قتيبة يعني لأتعلم الحديث فسألني أبي وقال فقال لي أبي حتى تحفظ القرآن قال فخرجت أطلب القرآن فحفظته ثم رجعت واستأذنته ثانية فقال لي حتى تسلي به باختتام يعني انتظر حتى يأتي رمضان فتأمنا في, صلاة في قيام الليل فإذا سمعنا بأنك حفظته حفظا متقنا تركناك فلما جاء رمضان وأما الغلام القوم وتأكد الوالد من حبه حبا متقنا قال الآن اذهب إلى قتيبة قال فأخذت زادي وذهبت إلى مرو وهنالك أتاني نعي قتيبة وقد مات قتيبة في حين دخوله إلى المرو ومات قتيبة, قتيبة بن سعيد سنة أربعين ومئتين وهو أيضا ثقة وما ضره أن لم يلقى عتيبة إذ حفظ كلام الله رب العالمين رب العالمين وهكذا كانوا يفعلون حفص بن غياث أحد الأئمة المبجلين المحدثين المعروفين قال ذهبت إلى الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكوفي قال ذهبت إلى الأعمش أطلب الحديث فقلت قال ما الذي جاء بك قلت جئت أطلب هذا الشأن فقال أحفظت القرآن دائما هكذا السؤال أحفظت القرآن لما علموا من فضائل حفظ القرآن قال أحفظت القرآن قال لا قال اذهب فاحفظ القرآن ثم أتني فذهبت قال فانصرفت وأحفظت القرآن فأتيته فقلت فقال لي أحفظت القرآن قلت نعم فاستقرأني فقرأت فقال الآن أحدثك ثم بدأ يحدثه أبو العيناء قال أتيت الخروذي أطلب الحديث فقال لي أحفظت القرآن قلت نعم حفظت القرآن قال اقرأ قوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا كيدكم وشر... فأجمعوا... فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي فلا, فلا تنظرون الآيات قال فقرأت العشر حتى أنفست بمعنى حتى وقف على قوله وجاوزنا ببني إسرائيل البحر في نفس السورة قال الآن أحدثك الشافعي رحمه الله كما روى ذلك عنه الإمام الربيع قال جمعت القرآن وأنا ابن سبع سنين يا للعجب هو ابن سبع سنين نحن عندنا أبناء السبع يتعلمون أنواء وألوانا من الشتائم وقبائح القول لكنهم يحفظون القرآن وهم أبناء السبع سنين قال الشافعي حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين وحفظت الموطأ التي تقرؤونها وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنين قال وكانت أمي فقيرة وليس عندي ما أعطي المعلم المدرس فكان يقنع مني أن أنوبه إذا إذا إذا غاب بمعنى أنوب عنه أخلفه في مقامه إذا غاب قال ثم أتيت مالكا وقد أتى مالكا وهو ابن ثلاثة عشر سنة وقد أصبح وقتئذ أمة بأكملها وهكذا هشام بن عمار البصري حفظ القرآن وهو ابن ثمان سنين وكان الإمام البخاري يحفظ القرآن قبل أن يصل السن العاشر من عمره هكذا كانوا يفعلون وهكذا يصنعون وبمثل هذا أنتم تقتدون أيها المسلمون ولذلك قال الإمام الشاطبي وهو الضرير عليه رحمة الله قال وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه ثنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأكرم به سؤلا إليه وأجدر به سؤلا إليهم والصلاة فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى بايم وسيا دا الله اكي ايدو كوكين الله دا الله يبين امانا تيوا واندي وعلا داعا كما يجي صورم الله صورو واندي كي حدد سويا دا قونا Ya yi wa Allah ɗa'a, ya yi wa manzon Allah ɗa'a, ya ji tsoron Allah da kiyaye dokokinsa to waɗannan su ne masu rabo masu babban rabo ita ce aljanna kenan bayan haka ubangiji ya yi mana baiwa ta hanyar saukan mana da littafi wanda shi ne ya zanto cikamakin littattafai gaba ɗaya littafi mai albarka wanda albarkarsa ta yawaita wanda Allah subhanahu wataala da kansa a cikin littafinsa yake cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne muka saukan maka da shi mubarakun dinnan khabarun ne na kitabun ai littafi mai albarka da muka saukan maka da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah shi ya abinsa kuma shi ya yabi abinsa da haka alqur'ani albarkarsa ta yawaita alheransa sun yawaita shine littafi magana zancen Allah da Allah ya saukar da shi ta hanyar a cikin littafi daga can saman saman bakwai ta hanyar jibril zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi sallama tarin sahabbansa suka rawaito tarin tabi'ai suka rawaito har ya iso zuwa gare mu wanda mun yi imani cewa zancen Allah ne daga Allah yake minhu da wa ilaihi ya'ud kuma za a zo lokacin da zai tattara gaba ɗaya koma zuwa ga Allah kamar yadda ke cikin hadisa Abdullah bin Mas'ud yake cewa za a zo lokacin da yusra alaihi fi laila fala yabqa minhu harf za a nemi qur'anin a rasa ko harafi ɗaya ba za a samu ba saka ce ya aba abdurrahman to qur'anin da mun riga mun karanta shi mun haddace shi an kiyaye shi yace duk da haka za a zo lokacin da kai kanka na kirjin naka ma ka neme shi ka rasa kar Allah ya kai mu lokacin za a ga mutumin da ya haddace Fatiya amma ya zama kadara ana yawo da shi a duniya don ya koyar da mutane to kaga minhu bada'a dama daga Allah ya fara kuma zuwa gare shi zai koma wannan littafin shine igiyar Allah wacce take mai ƙwari mai ƙarfi wanda in dai ka riƙe ta to ba za ka taɓa ɓata ba in kana neman ina igiyar Allah take a cikin mu to alƙur'ani shine igiyar Allah wanda ake so gaba ɗaya mu haɗu mu yi riƙo da shi wanda Allah subhanahu ta’ala ya mutunta dukka wanda ya kusanci ya yi masa hidima ya kiyaye shi ya damu da shi manzo Allah sallama kamar yadda ke cikin hadisin sayyidina aliyu ruwayar haris al-a'war an ali ruwaya ce da malamai sun kalle ta kallo na musamman cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya faɗi fitintunin da za su faru a ƙarshen zamani sai aka tambaye shi to ina mafita sai ce littafin Allah Shi shikenan duk abin da kake takama da shi a duniya akwai ranar da zai zo igagare ka an yi lokacin da mai gida gidansa yake gagararsa zama a nan najeriya ma mutanen borno da yobe lokacin da ga mutum duk abin da ya tara da komai so yake tsira da rayuwarsa to sai dai wanda yake tare da littafin Allah a lokacin duk inda zai tafi littafin Allah yana tare da shi abin hawanka akwai lokacin da zaka di daɗinsa da kake ji dole zaka gudu ka bar shi kai akwai lokacin da hatta iyalanka da matanka ma zaka so ba sa tare da kai saboda bala'i amma duk inda kake zaka so a ce kana tare da alkur'ani duk inda kake zaka so za a so ka zaka so a ce kana tare da alkur'ani to ba za so a ce littafin Allah shine mafita in bala'i yayi bala'i to ku rike littafin Allah mazala sama ya ce domin a ciki akwai labaran waɗanda suka shuɗe don haka duk wanda Allah ya ba shi ƙur'ani to Allah ya bashi tabaran hangen nesa domin zai karanta ya ji abin da aka yi wa arnan baya kuma ya ji me suka yi aka yi musu haka ya ji abin da aka gargaɗe su kuma ya ji shawarar da aka dinga bayarwa da sun yi kaza da ba su yi ba walau annahum aqamut taurata aqamu haka dai Allah yake da sun yi kaza da walau annahum fa'alu ma yu'aduna bi lakana khairan lahum walau wala haka ake ta faɗa kuma akwai labarin mutanen da basu gama zuwa ba ma tukunna suna nan tafi sannan kuma in kun yi rikici akwai akwai wato qur'ani shi zai raba gaddama tsakaninku maza ta ce huwal fasl magana ce daki daki laysa bil hazl ba wani zancen surkulle ko hayaniya ko wasa ko wargi ko zaurance duk babu a cikin alqur'ani maza sun ce duk wanda zai magana ya zanto zai ce qala Allahu to sadaqa maganarsa gaskiya ce duk wanda zai yi hukunci yayi hukunci da alqur'ani to hukuncin hukuncinsa adalci ne duk wanda ya kira zuwa ga alqur'ani to haƙiƙa Allah ya shiryar da shi zuwa ta tafarki madaidaici duk wani sarki ko shugaba ko jagora da yake ganin zai iya haƙura ya bar alƙur'ani ya yi aikinsa shi kaɗai man taraka min jabbarin qasamahullah Allah zai karya shi ya shi wanda kuma yayi kira zuwa wani abu da ba Alƙur'ani ba to Allah zai ɓatar da shi kuma zai taɓa samun nasara ba ya shiru mazala ya ce kai in ƙare muku ma shine littafin da aljanu ma ka dai duba aljani ka ga ɗin tsaurin zuciya aljani amma da izo daidai inda ake karanta alƙur'anin shi kansa da ya koma wajen ragowa aljanu ya ce inna ina ƙur'anin ajaba kai fa mun ji wani abin karantawa mai ban al'ajabi hadi ila rushid in fa aka bi shi zai shiryar izuwa ka gani yahdi kuma ila rushid mal hidayatu wa mal rushid A rushid kintsuwa da hankali hidaya kuma zai kora kai kai ka zuwa ga kintsi da hankali da ganewa da nutsuwa fa amanna biyu aljanu ma suka ce mun imani da shi ne littafin da Allah subhanahu wata'ala ya dinga saukar da shi tsawon shekara 23 ba wai dan ba za a iya saukar da shi a rana ɗaya ba sai dai daga cikin hikimomin dan a karanta shi a haddace shi a iya shi a san shi Allah subhanahu wata'ala ce wa qur'anan faraqnahu mun dinga saukar da shi daki daki litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukfil dan ka dinga karanta wa mutane shi a hankali an ai ala tu'adatin wa ta'annin wa muhla Allah ya ce kuma mun dinga saukar da shi daki daki haka Allah ya kwarzanta al'amarin waɗanda suke karanta alqur'anin yadda aka saukar da shi yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, mana suke karanta shi da tajawidinsa shi kadai ne littafin da ake masa tajawidi kuma dole ka karanta shi da tajwidi in an ce tajwidi ba wai dole ka yi muryar wani daga cikin laraba da ka ji suna yi shine tajwidi ba a'a shine i'fa'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu kowane harafi ka fidda shi yadda ake fitar da shi kanka hada tsakanin sa da sa da kuma sa tunda ka san bambanci tsakanin naira da dala da pound da saifa to ya kamata ka san sa daban sa daban sa daban waccan sa ita ce ta cikin bismillahir rahmanir rahim waccan kuma sa ita ce ta cikin inna a'tayna kal kautsar waccan kuma sa ihdina siratal mustaqim kowanne ka faɗe shi daidai wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwid al qur'ana afimu li'annahu bihi al ilahu anzala wa hakaza minhu ilayna wasala haka ibnu aljazari Allah ji kansa da ma faɗa dole kai tajwidi mana ba wai dole ne sai ka kwaikwayi muryar husari ko shawi ko sudais ba wannan ne tajwidi ba duk da cewa wannan ma kyautata alqur'ani ne kai muryar da za a ji daɗi manzo Allah sun ce wanda ba zai rera alqur'ani ba to baya tare da mu ba ana baya kan shiryawar mu da kuma koyarwar mu to Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladhina yatluna kitaballah lalle wa'anda suke rera littafin Allah Allah ya sa mu a cikin wa aqamu salata kuma suke tsaye da sallah ba za ka tsaye da sallah ta tsayi ba sai ka iya rera littafin Allah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan kuma wa'anda Allah suke ciyarwa daga abin da Allah ya ba su a ɓoye ne a fili ne lokacin filin su fito su yi a fili don akwai abin da ya fi ƙarfin ka ɓoye sa'annan akwai lokacin da kuma dole sai ka boye in shi yafi fi kyautata imaninka Allah ya ce to wayannan yarjuna tijaratan lan tabu su ne suke fatan samun kasuwancin da babu faduwa a ciki liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli lalle Allah zai cika musu a ƙarshen al'amari Allah zai cika musu ladan su ka taɓa karanta alqur'ani ka faɗi ba kuma littafi ne da Allah da ya tashi sai ya zaɓi iya waɗanda yake so a cikin bayinsa sai ya ba su shi sun ma'auratan na kitabar lazi na min ibadina sai da Allah ya tace ya zaɓo mu Allah ya ba mu ikon cin gajiyar littafin shi ne littafin da a ciki ɗaukakan mu take domin da alƙur'ani Allah zai ɗaukaka kai ɗaga darajarka laƙadan zalna ilaikum kitaban fihi zikirkum a ciki ne ɗaukakar ku da darajar ku take aka kuma girmama annabi sama da littafin aka ce wa inna hula zikirun laka ƙur'anin kai ma ɗaukaka ne da isa a tattare da kai wali ƙaumika kuma mutanen kama haka in kowace al'umma ta fito ta ce ga littafinta in al'ummar musulmai ta nuna ke shikenan an gama shine littafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda wanda yafi kowa alheri a duniyan nan kaf shine wanda ya koyi alqur'ani kuma yake koyar da alqur'ani in aka ce ka nemi wanda suka fi kowa kakat to sune ne waɗanda suka san alqur'ani kuma suke sanar da alqur'ani duk imaninka in ba qur'ani baka karanta shi in ka rike shi ka haddace shi ma kai banza da shi wallahi a banza sai hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sun yake cewa misalin muminin da yake baya karanta alqur'ani a misalin muminin da yake karanta alqur'ani to kamar misalin uturujja ne uturujja din kuma wani fure ne wani ɗan itace ne wanda gashi yana da ƙanshi da ka doso inda yake zaka ji kanshin sa kuma in ka ɗanɗana za ka ji daɗi misalin muminin da baya karanta alƙur'ani kuma kamar dabino ne shi dai har zo ma ka wuce baka san akwai dabino ba amma in ka ɗauka ka gatsa za ka ji daɗi saboda wannan imanin misalin munafikin da yake karanta alƙur'ani kuma kamar turare ne ko ina ka jibta za ka ji ƙanshinsa amma in ka ɗanɗana shi za ka ji ɗaci misalin munafikin da baya karanta alƙur'ani kuma kamar misalin guna ne ba ta da daɗi a baka kuma sannan wari ne da ita kaga kenan hatta munafiki ma ya fa'idanta da alqur'ani munafiki kuma shine wanda ya ɓoye kafirci ya bayyanar da musulunci a cikin mutane shine littafin da idan ka riƙe shi ka iya shi to ka cancanci a girmama ka duk wanda bai girmama ka ba to ba shi da imani baya san Allah kamar yadda yake ta hadisi Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamomin girmama Allah da mutunta Allah shine kaga mutum yana girmama dattijo mai furfura musulmi duk wanda ya furfura musulmi ne ya rike girmansa ya tsare mutuncinsa to ko ba komai ubanka ne ya kamata ka girmama shi mu haka ake a musulunci ko duk matsayinka duk abin da Allah ya baka in kaga mai gemu mai furfura to ka mutunta shi sai dai in ya zubda da mutuncinsa ka ganshi a wurin da bai dace ba to wannan kuma bai kamata ba sai ba za su ce da kuma mahaddacin alƙur'ani duk mutumin da ya ji a zuciyarsa za ce wannan mahaddacin alqur'ani ya ji bai wani damu ba to ya dan je ya tuhumi imaninsa yana da matsala sannan kuma da shugaba jagora wanda yake mai adalci wa shi ma wannan mutumin ya kamata ko ya wajaba a girmama shi a kuma mutunta shi alƙur'ani idan aka ce a ware kowa ya tafi ya nemi ubangidansa to masu alkur'ani Allah shine ubangidansu kamar yadda manzo Allah ya ce lalle Allah yana da na gaba gabansa ma'ana yan fadarsa wanda ya keɓe su yan lelansa aka ce suwaye ya rasulullahi manzo Allah ya ce su ne makaranta alkur'ani kuma in an gama komai a aljanna duka an gama sikirinin za a shiga aljanna to kuma akwai wani sikirinin da ake na ƙarshe wanda ko ni da kai mun zama 'yan aljanna to in kuma muka zo aljanna darajojin mu aljanna da matsayinmu. kuma da qur'ani za a determining sai a ce to kai a zo da mai karatu alqur'ani a ce zo ka karanta ka rera shi kamar yadda kake rera shi a duniya kuma ka sani ƙarshen matsayinka iya ƙarshen ayar da ka karanta da haka duk abin da ka haddace na qur'ani za ka karanta shi in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ka karanto gaba ɗaya ayoyin iya wanda ka haddace a duniya a ranar ba tuwa-tuwa musabaka ce za a yi ta ta haƙiƙa ba zancen a ce alƙali ya yi kuskure ko ya yi son kai ko wani abu makamancin haka ba wata maslaha kawai mai ka iya mai za ka yi shi ne darajar ka take a aljanna a lokacin za ka zo ka tarar da ‘yan masu alƙur'ani sun fi kowa shi alƙur'ani ba mai shi ba ma iyayen mai shi ma suna cikin jin daɗi ran alƙiyama annabi sallallahu alaihi ce za a zo da iyayen iyaye uwa da uba na mutumin da ya haddace alƙur'ani ana cikin tsaraici da zafi Allah zai sa a sanya musu tajul karama hulla a sa musu kaya na ado manzo Allah sama ce daw'uha ka daw'i shams haske ne hasken rana sai a ce wannan saboda ɗanku ya haddace alqur'ani wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi shi ya fara haddace alqur'ani duk ayoyin da suka sauka sauri yake ya maimaita don ya kiyaye har sai da aka ce masa kada ka yawaita motsa harshenka dan kai gaggawa kawo alqur'anin ka bari mu za mu haɗa maka shi kuma mu koya maka yadda za a karanta shi mu tara maka shi a ƙirjinka kai dai kawai in mun karanta ka bi abin da muke karantawa sannan bayanin ma'anoninsa ma mu za mu koya maka inna alaina jam'ahu ay fi sadrika dan haka falatan samin hushai'an illa ma sha Allah haka sahabbai suka dinga yi da zarar ƙur'anin ya sauka bibiya suke suna bibiya sai sun kiyaye sun haddace wasu su haddace da ka wasu su rubuta a jikin ganye wani ya hanzarta ya je rubuta a jikin dutse domin duk ran da yake nema in ya manta ya koma ya a shi yasa sai aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban sa'annan kuma bayan sahabbai kaga sayyidina Abubakar ya haddace sayyidina Umar ya haddace sayyidina Usman sayyidina Usman saboda tsananin Qur'anin da ya haddace a kwana ɗaya ma yake saukar ƙur'ani a sallar dare har lokacin da aka kashe shi ya gama sallarsa da alkur'ani suka hauro suka kashe shi kwana yake yana karanta alkur'ani tamanna kitaballahi awwala lailatin wa akhirahu la qahima mal maqadir to haka tabi'ai ma haka tabi'u tabi'ina ma kai ta zanto ma tara ta salaf as-salafus salih ba a yadda ka fara komai sai an tabbatar da ka haddace alkur'ani Al'imam imam ibn abi hatim ba babana abu hatim bai bar in fara karanta Alƙur'ani ba sai da itura ni wajen alfadul ibn shazan shi fa malami ne ibn abu hatim amma sai da ya tura shi wajen wani gangaren na Alƙur'ani ya ce sai da na je wajen alfadul ibn shazan tukunnan na haddace ƙur'ani na iya na zama malamin ƙur'ani sannan na dawo na fara koyan hadisi kowa ya san ibn abi hatim kuma shine imamu duniya a ilmul ilal sanin hadisi kaza ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne. al-imam ibn jurayj ɗaya daga cin malaman su bukhari yace na yunkuro na tafi wajen aɓa ɗaya daga cin tabi'ai domin in fara karatun hadisi kowa ya san ibn jurayj da ada kamar Tif da taya ne yace da naje nace ala gafar ta sai na taron ma ga abdullahi ibn ubayd ibn umair nace na zo ne fara zan fara hadisi yace amma ka gama da qur'ani yace a ce to je ka sai ka haddace kaffa kaza wai kawai da ya tafi ne zai je ya dawo yan mintuna ko kwana biyar a'a Abdullahi dan Umar sai da ya shekara takwas yana gwagwagwa da suratul baqara amma yanzu kana jin mu a shekara nawa muke haddace alqur'ani mun fi shi kokari ne a'a saboda su ba qur'anin kawai suke karanta ba abu abu abdurrahman as-sulami abdurrahman as-sulami yake cewa wa'anda suke koya mana alqur'ani irin su sayyidina usman da waye sun gaya mana in suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama in aka karanta musu aya goma ba sa tafiya ba ta ƙara gaba sai sun karanta ta sun iya ta sun fahimci abin da take kunshe da shi sun san halal ɗinta sun san haram ɗinta sun san a daidai ina ya kamata a tsaya sai sun gama da komai sa'an nan kuma sai sai a ƙara musu gaba ce sai muka koyi ƙur'ani da yadda ake aiki da ƙur'ani mujahid yake cewa na karanta alƙur'ani a gaban abdullahi bin abbas so bakwai duk aya in an zo sai na tambaye shi a ina ta sauka yaushe ta sauka da safe ne ko da rana ko da daddare Maza Allah yana tsaye ne ko yana zaune yana bacci ne ko idansa biyu yana kan tudu ne ko yana kan gangare A wa ta sauka da me da me take nufi Ya ce babu wata aya da na taba hucewa an yi sauka ta farko ba shi kenan ba to sai da aka sake maimaitawa aka kuma maimaita aka kuma tisawa aka kuma tisawa saboda daɗi ake ji manzo suna ake cewa la yakhlaqu li kasratir rad shi qur'ani baya riɓewa saboda ana yawan maimaita shi yasa imamu shafi yake cewa idza aka tafsiru an mujahid in dai zaka fassara ƙur'ani aka ce mujahid dan jabar ya ce to fa hasbuka bi ce kawai ka karɓa kan ma ka tsaya tambaya Dumin da yawa a gaban Abdullahi bin Abbas yayi wannan karatun ya fita daga wannan jami'a to ai ka san ko ya wuce sa'a to ya zo wajen aba yace na zo fara hadisi a tsaya ce to je ka haddace qur'ani yace na je na haddace na dawo yace min to a ka koyi ilimin rabon gado na ce a yace je ka koyo ka dawo sannan muka fara yace sai na lazimci a shekara goma sha bakwai kun ga abin da ya zama da yawa hukunce-hukuncen addini ta hanyar su ake ibnu jurai an aba an nabi sallallahu alaihi wasallam to haka zalika al-imam imam shafi'i ya ce tun ina shekara bakwai na haddace alkur'ani babansa fa bai taɓa ganin babansa ba in kana takama da talauci wallahi imam shafi'i ya fi ka babarsa ba ta da komai sa bai ban masa ko ba sai imani ta sa ta tarbiyyarsa sai da ya haddace qur'ani yana shekara bakwai ya haddace muwadda yana da shekara goma ya ce baba ta talaka ba ta da komai kuɗin laraba ma ba ni da shi don haka in na zo malamin da ya fahimci ina da kwakwalwa kuma ga talauci sai ce to su malaman ba abin da za su ce karɓa suke matsawa su karɓa ba wai tsabagen talauci ba ne So da sun fahimci cewa in ɗaliban suka ba da wani abu wannan abin shi ne yake janyo musu albarkar karatun malam ya ce to kai ba za a yafe maka ba amma duk ran da zan tafi ka tsaya ka wakilce ni ka kulan min da ɗalibai wannan shine ladanka shine school fees ɗinka yace sannan kuma daga baya da nayi ilimi sai kuma na taho wajen Imam Malik sanda zo kuma wajen Imam Malik shekararsa goma sha uku gaba ba sa sai sun gama da Alƙur'ani tukuna ibn Khuzaima yake cewa da zo wajen mahaifina shi ɗin na ce ina so in fara karatun hadisi Ya yace a'a sai ka je ka karanto ƙur'ani ka haddace yace sai da na tafi na karanto Qur'anin na haddace na dawo sannan na ce baba na gama ya ce a'a to sai ka jira ka yi mana sallar ta tahajjudi da shi in azumi ya zo ka yi gaba ɗaya na ji azumi ya zo ya shiga gaba ya jagoranci mutane aka ji ya iya sannan aka ce to ya yi je ka wajen kutaiba ya tafi wajen ba ibn sa'id ibn jamil ibn tsarif abu raja al cikatin sikatun sabt min rijal sitta yace ina zuwa garin maru sai na ji labarin ƙutaiba ya rasu to amma dan bai je cutu ba tunda Allah ya da ya tafi wajen kutaiba bai haddace Qur'ani ba fa da tuni bai iya ba haka Abul Aina yake cewa je wajen Kharrubi nace nazo neman karatun hadisi yace ka haddace Qur'ani nace eh yace to karanta mun wata alayhim na ba anuhin cikin suratu yunus ba wanda zai haddace suratu yunus sai wanda ya haddace Qur'ani dan ba a tafiya ba kamar suratu yasin ce da idza waqa'atul waqi'a ita ba wani magani da aka ce ana hada da ita ita sai dai kawai ka taho a layi ka haddace ta tun da ya ji ya haddace ya ce sai da na karanta ushirin gaba ɗaya sai ce to yanzu mu fara hadisi hafsu bin ghiyas ya ce na je wajen a'amash sulaiman bin mihran dan in koyi alqur'ani a dan in koyi hadisi ya ce min ka gama da alqur'ani na ce a'a ya ce je ka sai kayo na je na yo na dawo ina zuwa ya ce yaya ka gama na ce ya eh, ce to ya ta mai interview sai da ya tabbatar ya ci interview sannan aka fara haka suke sai sun gama da alkur'ani shi yasa walid bin muslim ya ce imamul auza'i in ya zo makaranta ya ga matashi a cikin makaranta hadisin sai ce kai ka gama da alkur'ani tukuna in ka ce a'a ya ce to je ka sai ka gama ka dawo ka ƙara zuwa sai ka haddace in kuma ka ce eh sai ya zo da kai ya maka jaraba ya jawo maka su suratul nahl su suratul an'ami su suratul yunus inda da ya san zai kama ka sai ka iya tukuna in ya tabbatar ka ya ce to bismillah a ci gaba da neman karatu saboda ka ‘yan uwa ya zama wajibi mu ladabtar da 'ya'yanmu karanta alkur'ani domin za mu zo mu ci gajiyar abin a duniya da kuma a lahira ba wata baiwa da za ka yi wa ‘ya'yanka irin Allah ka ba su ka taimaka musu samu alƙur'ani kuma hani'an madalla da uban da ya taya ‘ya'yansa suka haddace alƙur'ani ko nawa za ka biya a makaranta ne ka ɗaukan musu malami ne ka yi iya bakin ƙwarinka kuma ka ɗaya ka kasa ka tsare ka tabbatar da cewa sun ɗabi'antu da ɗabi'un alƙur'ani yasa imam shafi'i yake cewa wa inna kitaballahi lallai littafin Allah awthaqu shafi'in ba wani mai ceto ran alƙiyama da ya kai alƙur'ani wa aghna kuma babu abin da yake wadatar da mutum ya fi alƙur'ani wahiban shine mai baka mutafaddila wanda yake da wanda yake da falala a kanka ranar alkiyama ne zai zo ya tsaya a gaban ubangiji ya ringa yunashiru fi irda'ihi li habibi yana ya Allah ina so sai ba zan tafi ba sai ka bani ceton wannan bawa kamar yadda zo a cikin hadisi Ya yace aika wa ajril bi su'ulan wannan roƙo ya yayi ilaihi muwassala da za a ba wa wannan alƙur'anin zai zo da bakara da al imrana suna kan gaba su ne a gaba in ka gansu manzo Allah ce kai ka ce hadari ne za ce ya ubangiji ba za mu bannan ba sai an ba mu wane da wane da wane sai a ba su a tafi su tafi sa'annan kuma shi ne a cikin kabarin ka zai zo ya taya ka kwanciya da sauran abubuwa da ya faɗa wanda lokaci ba zai ban mu ji su ba da fatan insha Allah za mu iya baki bakin kokarin wajen girmama alqur'ani da kuma masu alqur'ani da kokarin taimakawa ƴaƴanmu wajen kiyaye alqur'ani da kuma haddace shi Allah subhanahu wataala ya amfane mu da abin da muka ji Allah ya ba mu ikon ɗabbaka abin da yake na gaskiya cikin abin da muka ji Allah ya ba mu ikon koyi da magabatanmu a bisa tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid اللهم انفعنا بالقرآن الكريم واجعله wa إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم نحن أبيدك بنو أبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون